Wannan dai gwamnatin riko ce ba cikakkiyar gwamnati ba. Ba mu sanar da dukan mukaman minista ko ma'aikatun gwamnati ba. Muna aiki a kai. Muna ƙoƙarin ganin cewa an dama da dukan jama'a na sassan ƙasar nan ta yadda za su shiga gwamnati. Mun bayyana majalisar ministocin ce saboda wasu dalilai na siyasa. Mataimakinsa shine Abdul Gani Baradar wanda tare da shi aka kafa ƙungiyar Taliban. wanda kuma ya taka rawa a hasasantawa da suka kenan suna Allah wade da Pakistan sun harzuka ne da goyon bayan da suka yi zargin cewar Pakistan din na baiwa 'yan Taliban ciki har da zargin kama musu wajen kwace iko da lardin Panshir wanda shine yanki na karshe da ya fada hannunsu. Pakistan ta kawo mana hari kai tsaye. Ba ma bukatar Pakistan ta tsoma baki wajen kafa sabuwar gwamnatin ƙasar nan. Afghanistan kasa ce mai 'yancin kanta. yanzu kan mage ya waye ra'ayinmu ya sha bamban da na 'yan uwanmu shekaru ashirin da suka wuce amma 'yan taliban ai 'yan afghanistan ne ta ce na yadda amma pakistan ce ke mara musu baya ita ce ta cusa musu wannan aƙida sai dai pakistan ta ce a kullum tana aiki tukuru domin taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a afghanistan Wannan shi shine kalubale mafi girma da mulkin 'yan Taliban ke fuskanta ya zuwa yanzu. Kuma ba ya fito bane daga wasu mayakan sa kai, amma daga wasu talakawan kasar maza da mata. Wasu daga cikin masu zanga-zangar ba sa ma fargabar sukar kungiyar kai tsaye. Muna buƙatar 'yancin faɗin albarkacin baki da dimokuraɗiyya, sannan mu wa mulkin Taliban. Baki jin tsoro? Bana tsoron mutuwa. Mu matasa ne, kuma za mu kawo wa ƙasar nan 'yanci sai mun kafa tarihi. Yayin da ake ci gaba da zanga-zangar, sai jerin gwanon motocin mayakan Taliban suka isa wurin. Inda suka buɗe wuta a sama domin tarwatsa masu zanga-zangar. Adawa da bijirewa dai abubuwa ne da ƙungiyar ta Taliban bata saba da su ba.